عباد الله ومما ينبغي لكل مسلم أن يحاسب نفسه بنفسه في كل يوم وليلة وكلما مر عليه شهر أو سنة لأن الآجال تتقرب والمنية تتقدم والآمال تتكاثر ولا يقطعها عن الإنسان إلا التراب وأن الدهر يطلق الاحزان ويوجب الامال ويقرب المنية ويجدد العملية من ذكر به نصبا ومن فاته تائبا فاعتبروا يا أولي الألباب اتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن ما مر بنا من الأيام والشهور لن تعود إلينا أبدا وأن ما قمنا به فيها من الأعمال من خير وشر ومن إصلاح وفساد ومن إنسان وسوء قليله وكثيره سوف نراه مكتوبا عند ربنا سبحانه من غير زيادة ولا نقصان كما أخبرنا بذلك جل جلاله عند قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى اقصد الإيمان لقد حل بنا شهر شعبا وهو شهر الذي يصوم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يصوم في غيره سوى رمضان لقد حل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم شعبان كله وفي رواية إلا قليلا منه ولهذا ينبغي للمسلم أن يكثر من الصيام في هذا الشهر شهرين أكثر من غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن الرسول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا متفق عليه قال أهل العلم والحكمة من ذلك أنه يكون بين يدي رمضان الرواتب بين يدي الفريضة ويصل بالمؤمن القوي الصادق الجاد في إيمانه أن يصوم في هذا الشهر أكثر مما يكون في غيره لا أدى رمضان لأن الخير قوة في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والشر قوة في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مخالفته يا عباد الله أن يصوم المسلم أيامه كلها بلا فكر روي وروي أن الباهلي صام سنة كاملة حتى تغيرت حتى تغيرت هيئته وضعفت حاله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تعرفني قال قال من أنت قال أنا الفاهمي الذي أتيتك عام أول فأخبره بما كان يصنع وأنه لم يترك الصوم منذ فارقات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت نفسك وفي هذا دليل على أنه ليس من الشرع أن يكلف الإنسان نفسه ما لا تشيقه وأن يؤذب نفسه قال الله تعالى ما يفعل الله بعبائكم إن سخطتم وآمنتم وكان الله شافئا عجبا اخوتي في الله اعلموا أن إما يصن صيامه من الشهور شهر الله المحرم وهو ما بين ذي الحجة والشهر وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ويتعكد أن يصوم دينه التاسع والعاشر والحادي عشر كما هو مأمور أن يصام يوما قبله أو يوما بعدا فقال قتل اليهود بأن, بأن يوم عاشوراء العاشر من المحرم هو اليوم الذي أنت الله فيه موسى وقومه وعشرة فيه وعشرة فرعون وقومه وكان اليهود يصومونه شكرا لله على هذه النعمة العظيمة أن الله عند جنده وهضم جند الشيطان عند موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه وإذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان اليهود يصومون يوم العاشوراء وسألهم سألهم عن ذلك قالوا هذا يوم الله موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه ونصومه شكرا لله فقال نحن أولاء موسى منكم وأمرنا وأمر الناس بصيامه إلا أنه أمر بأن يخالفوا اليهود الذين الذين لا يصومون إلا يوم يوم العاشر ذكر أهل العلم أن صيام عاشوراء ثلاثة أطفال الأول أن يصوم العاشر والتاسع وهذا الكل الثاني أن يصوم العاشر والهادي عشر وهذا دون الأول الثالث أن يصوم العاشر وحده فكره ذلك بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود بارك الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدى سيد المرسلين أقول قولي هذا أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصيام جنة ووسيلة موصلة إلى التقوى والجنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله ومن أيام التي يصن صيامها ستة ستة أيام من شوال كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال وكأنما صام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها ومنها عيبا يوم الاثنين والخميس وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه وكذلك ما فيه عليه الصلاة والسلام ومنها أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر <clears throat> لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا الدر وأبا الدر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وقال لعبد الله بن عمر وابن عاص صوم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله والهتمة بعشر أمثالها أشبهين الله وإذا متين لكن هو وطن تحسيني وطن شعبان جفاء النبي صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zurgi dai da ranar hudu a watan uku wato mars kenan mana miladiyan annabi isa alayhi salam shekarar dubu biyu da ishirin da biyu shi ne rahibu sha'aban ma'ana marhaba ko maraba da zuwan ma'ana wannan wata mai alfarma na sha'aban da kuma da Allah maɗaukaki farke wanda shi ne ya sanya mana da kuma watanni ba ba saboda mu dinga gane na irka na ainihin shekaru da kuma ainihin lissafi da na kwanta da kuma na ainihin sati sati da wannan kake gane yau kwana na nawa kwana nawa ko ba sa wani biki ko wani abu za ka samu rana a ce lokaci da kuma lokaci ko watan ka ba ka ba da watan ka ba daga Allah madaukin sarki ya halitta mana wa'annan watanni da wa'annan ranuka ya sanya mana kudin da samu samun sauki wurin kirji da kwanukan mu suka mu watannin mu da kuma shekarun mu har mutum ya samu ya ce yau shekaran wani kaza ko yau watan shi kaza to wannan Allah madaukin su da iman sa ya ga wannan wayannan watanni da ya rubuta domin ba da irga wayannan abubuwa sannan Allah madaukin sarki ya yi mana umarni da cewa mu ringa yin muhasaba muhasabatin nan shine mu ringa kawo kawunan mu kowannen mu yana da kyau kullum ko da yadda misali a cikin kwanta yana ya tunani shin yau da ne ne yau a ranar da ta yau ne na alkhairi sannan da na sharri a yau ɗin daga wanda yake musamman kare ya isi misali kafin da kwanta na alkhairin kuma ya ma Allah sannan ya roƙi Allah ya ya arka abin da ya yi wannan shi ne kamata shi ne muhasara na ainihin halitta nan sannan duk sati ya ga me yayi sannan duk ma ya ga me yayi sannan duk shekara ma ya duba ya ga me yayi rayuwar mu kamar takarda ne ko ce littafi ne ko ne kalle kalle ake bucewa an wuce wani rana an wuce wani layi an wuce wani kalle duk da wuce wani sati ko shekara an wuce wani sati da ba a kalle shi an shiga wani abin da kai a wancan shafin yana nan shi a rufe da shi wanda kuma misali na alheri ko na shafi a rufe da shi kuma a kusur zai da shi rufi ina yin wannan da Allah shi Allah ya sauki misali an shi ne wanda suke wannan Allah a ya umarci mu ne kamar da yin wannan muhasaba din don kuma ba kuma ne sun ta Allah ban sa da kiyama ana ce dawa ba da abin bautawa a gaskiya Allah ne cikin sarki shi kaɗai yake ta shi da shi tarayya mulki da aka ne sannan halitta nasa ne sannan kuma bauta ma nasa ne ba kuma wanda ke ma Allah ya shi Allah ke kewa bayinsa shi ina cikawa lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama shugabanmu ne manzanmu ne kuma bawan Allah ne sannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan zakatun Allah ne cikin sarki sannan kuma da dadin Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam da aminci Allah ta gare shi shi a sahabbansa duk wanda ya shiryu da shiryansa kuma wanda duk ya fi sunna har zuwa ranar kiyama a cikin tabi don haka ya yi uwa musulmi lallai mu shaida cewa lallai yana da cikin abin da ya kamata ya kamata da dukkan musulmi an yi hasiba nafsahu bi nafsi ya rinka yin makansa hisabi kare jira sai an masa amma kafin a yi ma mutum sai shi ne makansa kamar yadda suka hasibu an fusukum ala an tusukum ala ku yi mai kansu hisabi kakin yanku to wannan yana da kyau dukkan yan uwa musulmi a kan yin wannan sai kulli yaumin da lailatin ana cin kowane dare da yi ne sannan dukkan da wani wata ya wuce mutum ya duba ya gan da yi. a kirki da na rashin kirki wanda lokacin da shekara ya wuce ita me yayi a kirki da na rashin kirki domin me saboda adalin mutane kullum yana su ne sannan kuma ita kuma tana ƙara da a zuwa mutane sannan kuma ita buri kullum karuwa ciki. Kuma da kuma kullum ƙaruwa. karuwa yake kana son kaza idan ka kafin ka samu wata kuma kana son wanki kullum haka za ta karuwa sannan babu mai yanke wannan borace borace na dan adam ne mana ana nufin sirrin da aka da shi a kafa duk ya mutu an sa a kafa to da lokacin ne ana borace borace za su kare amma ko mutum na jin abunan ne rashin lafiya ne za ka cewa akwai da su rashin da ke shi rayuwa kuma kiya yawan shekarunsa ana yi wannan bori sannan mu sani cewa shi zamani wannan da yake fitowa ya tafiya shi nan yana ainihin haifar da yana haifar da wasu sababbin abubuwa kullum da tsawon zamani da ake cewa abin da yanzu shekara ashirin ya wuce wasu akwai su sun mutu a kan lokacin ba san wannan ba yanzu da sun bayyana an san su kullum a ruwa yake duk wanda ne shekara goma nan duk abin da wani ya san yanzu ya mutu shi ba zai ma'ana shi abin da ya san zai gaba ya ji mutu da ya san shi ba haka ga kullum a rayuwa suna kawo wasu abubuwa ne bi wasu masu kyau na ci gaba wasu kuma sun haɗa a kullum abin da ke ma'ana a gaba sannan rayuwar nan ta da samun mutane a nan shi ne ne dura cin gaske kullum rayuwa inda tana ita za ga tana wajen fama kullum za ta tana sa'in abubuwa da kake so Allah ya yi suna nan da yawa amma yawan har yanzu kada kusan da mutuwa zuwa da ka saboda duk ka kauce sun numfashin da ya fita ya fi shi nan dawowa duk wajen yin magana kalmomin da ake yi mutane suke yi iya yawan kalmar da aka yi a duniya an riga an shi a kididdiye yake a wurin Allah ba su cikin sarki kalmar da take ya fi kan wata hawa sai mai wata kullum wata ne ana in ba ana in ba wata kare ba ke na ashe rayuwa zai ƙara kusantar mana da mutuwa ne kuka da mu sannan shi zai bi kila da mu sani ba to sai haka nan kullum rayuwar abin da yake yi kenan sannan bayan haka shi rayuwar nan jaddada mana ainihin aminci misali da su inda raye sai bi da tsohon da ake nufi a nan sai mutum kamar yana da kusa musu kamar ba yanzu ba ne kamar ba ko jibi sun da ganin kama akwai shekaru sun haya rage burin su da mai biki a goma nan gaba shekarun nan gaba shekarun nan gaba a gani wani yana wannan ila ma rayuwar gobe za ta kai da su da su rayuwa ya ke kusan to mana da rashin an ya mu irin waɗannan abubuwa kamar da duk yau gari ya ga yari ba wannan rayuwa din ya amfani da ita da cikin wani ya cikin rayuwa wanda kuma kamar su kuce shi suna ba tsarawa take yi ba ba jira take yi ba aka jiji kuma to shi kenan ya ji shi nan ya asarar wannan abin da ya tafi din ba zai dawo ba to abin da ya kamata a yi shi ne su biro da ulil amsal mana masu hankali sai su lura cikin wannan abu sai mutum ya tunani idan da ya kamata ya yi a cikin rayuwa din da kuki kuki kuma duk wanda ya tafi ya kafi kenan ba dawowa din ba ba mai mai tashi ta ba. duk tsohon Allah ya ga yin Allah cewa lallai duk abin da ya wuce gari da ainihin kwanuka da watanni za su dawo ba har a da su nan sannan duk abin da muka aikata a wajen kwanuka da watanni na aiki na alkhairi ko na sharri kuma na wani jama kuma na ƙarna kuma na wani kyautatawa kuma na munanawa mai yawa da kaɗan ɗinsa a bayan su duka namu ne a aikata a rayuwarsa misali za mu gan shi a rubuce a wurin Allah madaukakin sarki kuma idan madaukakin da muke da ayyukan da muke da komai ana nan ana rubutawa malaikun nan suna da kullum aikin su kenan mutunci rubutu abubuwan da muke yi abin da muke faɗi da wanda muke kawa duka suna rubutawa shi a wurin Allah duka suna nan a tafiye kowa na ta fayar shi ana ta shigarwa ana ta shigarwa yana rayuwa har in ya gama kuma wannan abin da aka rubuta din ba za a ƙara komai ba sannan kuma ba za a rage komai ba a Wanda da kai shine za ka gani kuma alkhairi ba ka san haka Allah ya amsa shi na alkhairi kana mun yin nasarci kamar yadda Allah ya dauki sarki a cikin labarin haka cikin littafin sa sai ke cewa kamar ya amal miskala zarratin khairan yara kamar ya amal miskala zarratin khairan yara Allah ya ce cewa Allah mutum ya aikata ko mun kun kantan shi kuma zarra kamar zarra yake za alkhairi zai gani ba masa ba haka nan kuma mutum ya aika da wanda shi aka san haka shi ma na shi shi ma ya ce zai gani aika so yi masa komai ba su ɗan uwan lallai mu san cewa ainihin wannan wata da ya alfarma bai ta aban isko mu ya zo mana wanda kake shi na wuce wani zama da kawo shi yanzu da an yanzu muka wuce sha'aban din nan muka wuce ramadan gashi har sha'aban ya zo daga shi kuma shi da mun shiga ramadan ta yanzu kiciya rayuwar yi kiciya da hakika sha'aban ya shigo mana wannan sha'aban din shine wata da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yin azumi a cikin sa da dukkan wasu watanni in dai ana ramadan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi arziki sosai a wannan wata wata in ba ramadan ba kamar yadda ya nuna haka shi da ruwaya ya tafi daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yakan ainihin azumci ramadan wani ruwaya aka ce ayi sha'aban wani ruwaya aka ce ga wani ruwaya kuma yana cewa yakan azumci sha'aban kaɗan da jiki ne baya azumta ma'ana jikin kwanukan su ne kawai yakan bari kuma da shirin ramadan kowane haka ya kamata ya farki da ainihin dukkan musulmi na gari da kokari daga cewa ya yawanta yin azunzuma a wannan wata ɗin cikin waɗansu abin abin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi na cewa mun yi abin da yawa a wannan watan cikin sauran watanni sai ba ma'ana ramadan ba wanda shi ne suna a annabi sallallahu alaihi sama kamar yadda ke. saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana abusan shi kamar yadda muka je. kuma ya ci riwaya da Aisha radiyallahu anha take cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yasumu min shahrin akthar min sha'ban to a nan sallallahu alaihi wasallam kasance yana azumi a wani wata mai yawa ya yawa shi azumi a cikin sa a ce a cikin watan sha'ban in dai ba ramadan ba ta ce yakan azumci sha'ban gaba ɗayan sa kuma ma'ana kaɗan shi kaɗan ɗin ne baya azumta wannan hadisi musamman alaihim ana bukari da musulmi duka sun ruwaito da hadisi ta ilimi malamai su suke cewa ana su saboda wannan ana me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan ta'azumi a ainihin a daga shi ramadan kuma kake shi gaba daya shi su malamai su yin haka din cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya so a san shi a ramadan ana kamar share fitar gyara makami kai misali soja in za ki bi su akan ki su a kuma kamfin din su wani wuri su je su wani wasu ko watanni ko ya danganta da irin ko su mutum da wani wata shida wani wata tara ya danganta da za a ji an kamfin din su a kuma su ne a shawaye waye waye duk wannan shiri ne na kankan abin da za su fuskanta da wani aiki su da kenan suna aiki ne irin na tsaro sai a yan aiki da ake zuwa kuma suna yin kiwon abu ne wanda ya yi ɗan cikin da aikin su da wani lokaci misali idan ka mutum da haka nan kuma a yi sanin an ɗari mawa sababin ma'aikata ku a yi cewa wani wani, wasu orientation haka musu na wasu watanni saboda amma mutum ya san me ya yi aikin kuma in ya je kai ya ga wahalar abin da ke cikin to shi ma malamai su ke hikiman yin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya da yake cin yin azumi a cikin mutum shi ne ko abu da ke tuntuni ya fara cikin abinci to yanzu ga ramadan da dawo yana kusurtowa to yanzu bari a shiga kashe misali a kan tsarin jiki yin azumin saboda irin da ta cikin bai tsarin jiki ya kai ba zai iya ainihin misali da suke jikin jiki damuwa ba kamar yadda za ka ga kowane mu nan zai da cewa idan mun fita ramadan za ka ga da yawa sun ce da sabo ta ba kullum kana azumi shi ba nan kamar ran sallah ba shi garin sallah ba kai ga wani cikin yanzu ka ta babaki kamar kana azumi zai ga wani iri ba ka tuna an sallah ne sannan su. kowa na da yawa yana faruwa da mu haka to wannan sai ke nuna bikin ya saba ne sai ka yanzu wannan ka yanzu san da ka haka nan san da jikin kuma ya saba da shi sai da aka fara shi gashi Ramadan ya zo in misali da wannan rihada din ba to maybe dan din yazo ya shiga cikin wahala amma in yayi wannan sai samu sauki saboda shi ya riga ya fice ya sa zai sha wahala shi ka suka ce ko wannan shi ne hikima annabi sallallahu alaihi wasallam dan a ainihin yi azumi da yawa a sha'aban ba tun zuwa ramadana shi ta sallah akwai sunan wani da muke cewa kafin sallar farali ko bayan sa ko cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana a sallan farashi za ka cewa akwai salloli ko shi ke na nafila kamar ka yi asar ka gaikan yi raka a hudu ya yi biyu bayan ta ya biyu bayan ta ba biyu bayan isha ya yi da kuma ma ya fi biyu to kaza ne wani tara wajen shi da ainihin babban aiki ne wannan shine sun ce shi da mutum annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi wannan azumi saboda tara wajen shiga ramadan ya kusa ana ya tabbata a musulmi na gari wanda yake da karfi wanda yake kuma imaninsa gaskiya ne sosai kuma wanda yake tsayayye kuma mai lafiya in dai ba rashin lafiya bane ko rauni ko kuma wani lalura da ya kamata ya zama cewa kima ya yi kokari na cewa ya yi azumi a wannan watan fiye da yadda yake a dukkan sauran watanni in ba wanda din ba kamar yadda yake ba an yi sallallahu alaihi wasallam ya yi saboda dukkan alkhairi dukkan alkhairi اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الخير da ya cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ina shine ko da shi duk abin da yayi wanda ya nuna mi wani alkhairin da yafi bin sunna annabi sallallahu alaihi wa sannan kuma babu wani sharri babu wani sharri da kai sabawa sunna annabi sallallahu alaihi wa shi a wannan bangare ne hakanan kokari ba mu yi mu cewa mun bi sunansa, sa kokari kuma mu cewa mun guje ba ma'ana sunnan sa saboda yana da cikin saba wa sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne cewa shi da kuma cewa yana yin azumi ko ya ce misali musulmi ya ce zai azumi da bayan rayuwarsa kullum ka ce azumi zai yi saboda wai tsananin kai ne ibada ne to wannan saba wasu annabi ne sallallahu alaihi wa sallam ta ce ce wani yana haka kuma an ga wurare wanda ma yi hani misali haka in ayi yi hakan nan saboda da an samu wani ruwaya daga ainihin wani mutum ko sai an samu wani ruwayan wani mutumi a cikin wani hadisi yake cewa ana ce mai zahili sai musulunci ko wani annabi sallallahu alaihi wa sallam karbi musulunci to shi sai ya ce zamto cewa ya kai mafita wurin ainihin musuluncinsa ya ce abin da yi sai ya je sai shekara guda yana azumi azumi yake yi ya zo lokacin da ya zo na annabi sallallahu alaihi mutum ne mai murjidan kai saurayi ne ya ce lau ya ci nan barka da shi to amma me ya faru bayan ya tafi bayan shekara guda ya je dinga yin azumi dinga yin azumi dinga yin azumi kullum baya sha shekara guda sur yana azumi ta tagayyarat ya sun sun nan yawan nashi da ainihin kawo yawon kusurar naki ya canza ya kamto ya rame ya lalace biya kiki ya kuma kashi nan sai a hankali duk ya rufe ƙasin shi ya rabu ya zo yana da matuƙar harin cikin saurayi ne to shi kenan da ya zo kusa ra annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi ta shi kenan da ya zo kusa ra annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ta aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kamar misali mutum da ta sani sai ka kila ya nuna maka fuskar da yake gane ne ba shi ne suke kamar ne shi ne kamar nan to su ka shi musamman ya canza ya canza abin da ya ɗora maka ko aka ce ki kamar ni ala man sai ya ala sai yin to ala bahili shi ne bahili wannan bahilin da suka wurin a ce su ko wani shekara gidani da ya wuce da shi kan sai ba a annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da yaje yana kawa. to a cikin da kan nan ya rasulullah a taba shan ba da bara ba ban shi abin abinci da nan ba kuma azumi da ke yi har tsawon wannan shekara har zuwa yanzu da na zo da sake da shi azumi nake kashi annabi ya ji dalilin canzawan shi kuma samun shi gayyarar shi da kasancewa ainihin abin da su cewa annabi a shekara guda ya ci yana azumi to shine sai yake cewa sallallahu alaihi wa sallam bayan ya gama jawabin sai ya ba shi labari sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mishi alfarka nafsan ka azurkar da kanka ka nan sun alaihi wa sallam ka azurkar da kanka kai ka ba a sa ta ka ta gani ka azurkar da kanka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye to kaga wannan dalili ne cewa shi mutum dan adam ba a so zan su ya wuce gona da iri wurin musuluncin nan ba shi da cikin shari'a ya tallafa mu kansa abinda ba su iya wani da cikin shari'a wannan saboda Allah ba ku cikin sarki cewa ya la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha cewa Allah ya ya tsora mana abin da ba ma iyawa ya mutum shi da kansa zai kira ma kansa abin da zai iya ba kaga wannan laifin laifi a musulunci da shi da ma shari'a ne da ma sunan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam shi da ake kura ma kanka abin da ya haka iya ba kaga shi yanzu da shi ya zo ya jigata kan wannan annabi sai mishi ka ba kanka da ya kanka kai wannan saboda haka nan wannan yana nuna mana cewa kenan mutum kai ya tsora maka su abin da iya a musulunci ko a musulunci tsora maka ne ko wani yanayin condition ya same ka wanda ba za ka iya wannan abun ba wasu a sun faɗi ba kai yanzu tana tsayawa sai masu eh ga mutum ya zo kuma sun dai dalili na ciwo ba ka iya ciwon ba ta ba ka zauna Ko a kai ka zauna sai a zaune babu mun da shi ba wani lokaci za ka masallacin mu za ga wani ya sa kujera ana sallah yana zaune ina ai dalili ne sai wani wasu ma suka fi da yi wa yanzu kuma yi suna kamar da ya karbi shi ma haka na shi ya karbi ya karban mulki da Allah ya san abin da zai iya kenan ina ba zai iya haka da ma sai yin kan da yayi ba laifi a musulunci sai mutum mai haka musulunci baya dora wa mutum abin da zai iya ba kuma sallah fara ne amma da yi da shi abin da yake sunna misali kuma sai ka ɗora ma kanka misali ka wuce gona iri kuma wata aya yana cewa ma ya fa'alu Allahu bi amrikum in shakartum wa amantum fa kana Allahu shakran amma Allah ya barkin sarki in ya azurta ku ba ku kike ji ba wannan Allah san ki ya azurta da mutum ba abin da ke da yana cikin Allah ne wai azurta da wani shi Allah ya azurta a cikin azurta da kuma ba duniyar nan da ya azurta da kirki Allah ya ɗibe su kawai shi da su aljanna wala shi wanda zai samu wani ba kowa sai ya samu wurin da zai zauna aljannan nan kuma wa kamar yadda ake kusanta aljanna wani kuɗi da shi amma haka nan in da za a yi zullar da ya shiga da mutane wata wallahi ba wanda ba zai samu wani a cikin wutar da sai da su da shi Allah ba kuma na ba wai na buje shi ne da aka da wani ba ai ba ma ya so ya alƙa ne shi sa ya ba mu hanyoyi da yawa a cikin tsira haka a kan ayan yake cewa Allah ya yi da shi ya yi da ya sa ya ce in shakartum ma amantum in har ku tsaya ku gode ma Allah ku imani ku fi abin da yake to Allah ba abin da ba za su same shi akan wai dun da aka tsaya ku ba shi ya ma san hakuri Allah ba sai kiran alima Allah ma sai sai ta fice ma'ana abin godiya ne ko mai girma ne dan ku ɗan uwana mun sani cewa wanda wancan ma'ana watan sha'aban da muka yi yawan azumin da za a yi a ciki misali a kyau misali a ce wani ruwan ya zama cewa annabi yake da rabi ne ana yi goma sha biyar na farko yi goma sha biyar sun ƙarshe su da huta sai kan jiki ne huta saboda su kuma da an saba shi da shi su shi hutu kuma ma an yanzu ka su fuskance shi cikin nasara da ya gashi to saboda haka abin da ya kamata amma a cikin dole sai kai shi da ko su goma ya kamata shi da su iya yi a yi yanzu kuma da mu ga da cikin cewa abin da mutum zai iya kuma da cikin da abin da za ka iya sai daure kai ka kuma sai ka jera ba kana iya yi yau kai daya ka kwana ka kafin ka sake yi an fi sai ya zuci a ƙarshen kare don sai lokacin da Ramadan ya kusa ko kuma ka kama kana shi a an fi sai ka kanka hutu ka kira Ramadan a kalla a ƙarshen da Ramadan kamar sati biyu in kuma ya karanci a cikin da sati ɗaya ko kuma goma haka sai su kuka kuma yanzu sai a sama ainihin asibitin wata ramadan to bayan wannan misali cewa akwai wasu sunnoni na azuzuma misali in muna son mu yi azuzuma ne akwai sunnoni sau da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sunnan ta mana na azuzuma za a yi banda shi wannan din ma kawai mu sani ina da cikin azuzuma sunnan na azumi wanda za a yi shi ina da shi akwai ainihin watanni ko kuma watan Allah wanda ake ce mishi al-muharram wannan wata wata ne mai alfarma kuma an sunnanta yin azumi a cikin sa shine wanda yake tsakanin zulhijja da kuma safar amma bayan zulhijja ya wuce to sai ne sai ainihin al-muharram sannan kuma bayan sai safar ya zo to wannan watan shine wata na farko a musulunci sai wani azumi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana yin sa a wannan ainihin wata annabi sallallahu alaihi wasallama shi sahihu muslim a rawaito cewa abu hurairah shi ne rubuto hadisi shi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce قبل da قال شهر الله المحرم cikin azumi bayan azumin wata Ramadan shine wata azumin da ake a watan ainihin Allah ne alfarma shine watan Ramadan kuma qabl salati mafi kiciyar sallah ba'da da fariida bayan sallar farali salatul layl shi sallar dare idan mutum ya tashi cikin dare lokacin da mutane da bacci shi ne ya tashi ya sallah to wannan sallar ita ce mafificiyar mafificiyar sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a nan a hadisi din to mu wani shayi mu shi ne wancan abin to bayan wannan ana karkatawa cewa shi asibin nan da yake a ainihin watan muharram din ana yin shi ne misali a goma ga wata ko in tara ga wata goma ga wata sha ɗaya ga wata abin da ake ciki a nan an umarci cewa ainihin a asibiti ranar sha da ranar goma kuma ranar goma da sha ɗaya a da ake da ukun ba a ana nufi shi da kawai shi wancan guda ɗaya na goma in ta yi a ka yi nasara na goma ka ga jiki kuma ba su kara to sai su bari in na ta nabu yanzu da shi karɓa masu da abi cikin haka shi ne su kama ya gudawa da su ba hakan suke yi su wannan gudaɗin kawai suke yi shi na goma ga wata shi kawai suke yi to saboda haka abin da ya aiki yi kenan saboda kama masu yahudawa saboda su shi ranar ashura din nan na haram to rana ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da annabi Musa da ainihin mutanensa ya kuma nufar da fir'auna da ya da shi da shi da sa. su yanzu za su kasance suna abin su wannan suna shukuran lillah suna yin shi ne saboda biya ma Allah maɗaukacin sarki kada da ni'ima da jirgin musu wacce wani ko kuma ce yamma daga baya da ni'ima ce wacce take girma cewa lallai Allah maɗaukacin sarki ya kuɓutar da rundunan kuma ya ainihin da rundunan shi su ne ainihin fir'auna al'arjuna Allah shi ne musa da mutanensa kan shi kuma shi fir'auna shi ma da mutanensa da haka nan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ainihin zo madina sun sai ya san ya kawo madina suna aiki a ranar goma ga watan wahala din sai yake tambayar su akan wannan me yasa sai suka ci da shi ai wannan ranar shi ne ranar da Allah ta sauki sarki ya kumtar da annabi Musa da mutanensa kuma ya halakar da fir'aun da mutanensa shi ta muke azumtan wannan malam domin mu gani ma Allah mu dauki sarki ne ni'ima ga yayi mana bayan annabi ya ji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu nanu auladi Musa kum kuma ku tantanta da Musa a ku kuma ku tantanta ne wannan azumi da da mako saboda kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane cewa a ringa azumtan wannan ranar shi umarnin da yayi yake to a zuzunci wani ranar sannan a saba mai yahudawa ta hanyar mu umarin rinka azumtar rana tara ga wata goma kuma ranar goma da sha ɗaya a lokacin su da suke azumtar ranar ɗaya kawai shine ranar goma ga wata ɗin malamai sun ambata cewa shi wannan azumi shi an shi kashi uku kashi na farko suka ce azumci ranar tara da ranar goma wanda suka ce shine yake shi a azumci ne ainihin gawan su kuma su ranar kuma da ranar sha ɗaya shi ne yake bisa wancan daraja ba sai kuma na uku shi ne tsawari ko ikanan ashirin da azumci ita kaɗai wannan malamai sun kira shi haka saboda sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa ainihin ya masu hudawa, a ringa azumtan ainihin guda biyu saboda a faɗa musu ya kuma Allah musamman cewa banda wannan yana daga cikin duka da sunnan ta yin azumi shi ne su fi sauya mana kwana na watan ainihin shawwa na wanda bayan azumi an kalli waya da abu ayyukan alfari shi ta ya ce duk wanda ya fanci ya ɗauki azumci a mabana da ɗaya sannan bayan ya gama azumi da mabana sai bi da mabana da wani azumi ko in ce wasu azumi da shida na ainihin shawwa suke cewa to wannan kamar wanda ya azumci shekara me yasa ya ce haka cikin saboda ainihin ita abu mai kyau kamar goma ta aiki ba mutum misali yanzu kwanufin shekara ɗari uku da fiti wani ruwan yana ɗan nuna da hamsin da wani abu to in ka irga wani kwana ta ta ka kowanne yana nuna kamar ɗari uku kenan ka kowanne rana ɗayan ka su goma azumin rana ana ba kamar kai azumin kwana goma ne to kada yanzu kamar kai azumin wadda mai tsari da yi uku su ka in ka da shi nan su kuma sai an so su kan ɗan cikin nan ya fita su za ka ga kai kana azumin kwana 23 da su cikin nan Ramadana da wannan shi da kai da su shawar? za ka kuma kullum kana azumi nan da ka azumi shi kanta har kare bayan wannan azumin azumi na shi da akwai azumin da ake yi litinin da azumi shi ma wannan azumi abu hurairah radiyallahu anhu an rubuta baya da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka bujiran da ainihin ayyuka ranar litinin ne da ranar alhamis sai annabi ya ce to ina son don za a bujiro da ya zo za a bujiro da aiki a bujiro da nawa aiki da don a kan aikin azumi da misali shi aiki azumin litinin da alhamis kullum an zo da aiki da aiki da aiki da aiki da azumi saboda aka an tambaye shi kuma da ranar litinin tsara da cewa wannan ranar ranar ne aka haife shi sannan kuma an aiko shi an sauko mai kwarai wannan rana ɗin kuma mun sani kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu a wannan ranar ne da cikin zuwa bayan wannan da ainihin aka sunna da cewa za a yi shi ne azumi guda uku a kowane wata shi muka ce a yamul jirgi na ra'ayuka na abin nan na shi ne kuma a ranar sha uku sha hudu sha biyar to wannan azumin ma yana bikin ainihin azumi wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunna tashi ana so misali mutum ya ranka ainihin yin an samu waya da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya wasiya ma musamman yin kaga wasiya abu ne mai karfi yayi wasiya da wasu sashi na sahabbansa kamar Abu Hurairah da kuma Abu Darda da kuma Abu Zaid al-Bukhari dukan su dinnan ne musu ainihin wannan wasiya da ba a akwai Abdullahi na Umar ma an ce mai hadisi akan haka dan sun ba su yi musu wasiya da cewa su dinga yin azumi uku a kowace wata da wannan azumi uku a kowace wata din shi ma yana da yake da kamar misali a ce a watan gaba a ke azumi ko dan ko wata wata da kwana 30 to kana azumi ko matsayin azumi goma yake to kuma yin uku kowace wata kuma ka bar rayuwarka gaba daya da kike yi kullum ba ta yaka wannan shine abin da ake yi kuma shine hikimati har an ci kuma da sunan ba yake ci abdullahi bin umar yake da shi da ibnu eh, abdullahi bin al-as bin abdullahi bin al-as yake sai musu ai yin azumi kwana uku kowane wata to wannan azumi kaman azumin kamar ɗayan rayuwar mutum da yake azumi kullum saboda ce hasanatu yake amfani ha kana abu da da ana wasu goma bashi ne shi ma kamar kullum kana yin azumi to a nan malamai sun magana cewa azumi nan ba wani sai dole misali a yawon jini ba su ana fito amma su samu ba sun akwai na suke cewa kana iya kowane jini daya misali a gudu ko na wata ke daya ko na biyu ke daya ko na uku ka sami ainihin da uku din da ake so in kuma ka ji ka kai a lokacin da yayi in kuma ka rarraba su yayi almuhim da samu uku a kowane wata in kuma an samu kayi su a yawon bikin to shi shi ne aka fito kamar yadda muka ci muna fata Allah cikin sarki ya ga da ramshe mu su kuma ainihin ba mu isa aiki da dukkan abin da muka jiki sanar da su zama mu kusa mu kuma roƙo da mu cikin su shi da su mana ya kawo mana ainihin sauki ya kawo mana sauki in ta aka da su mu ubiji Allah mu cikin su ya ba su wuce a kasuwancin su sa albarka a cikin kasuwanci ma'aikata da cikin mu Allah ya musu albarka sa albarka a cikin aikin su ya kawo ci gaba da ma'aikatan su su ma ubiji Allah mu cikin su ya ba su kariya da su kai kawo wurin ainihin cewa sun ainihin ba da kariya ga mutane wanda duk suke yi da gaske a cikin su tsakanin su Allah ubangiji Allah ya taimake su na sama ne ko na kasa ko na ruwa ko yan su duk kowanne ma'aikatan su har yan asibiti sauran su Allah ya taimaka musu da musu ainihin jagora Allahumma ballighna ramadan wa waffiqna وجعلنا من أتقائه يا رب العالمين اللهم أعطنا أشبكنا في الأمور كلها وأجلنا من خير الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا مكشف القلوب ثبت قلوبنا على دينك ومصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم آت نفوسنا تقواها وحسنا أنت خير من تقواها أنت وليها مولانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك قوموا إلى صلاتكم